muna tare da shi malaminmu a doktor sheikh muhammad sani umari jalemu babban malami a tsangirar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero amsa tambayoyin da kuke aikowa ni kuma sunana anas idris hassan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri sai ku biyo mu makalla bismillah <coughs> alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim hadisin anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi dayan ku ba zai zama mumini ba har sai ya so wa dan uwansa abin da yake so wa kansa a wata ruwayar hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min alkhair ɗayanku ba zai zama mumini ba ba zai yi imani ba har sai ya so wa ɗan uwansa abin da yake so wa kansa na alkhairi a wata ruwayar annabi sallallahu alaihi wasallam ce la yuhibbu la la la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi hatta yuhibba li akhihi almuslim ma yuhibbu li nafsihi min alkhair wannan hadisi yana nuna cewa yana daga cikin abubuwan da suke cika imani imani ya zama cikakke bawa ko mumini ya so wa dan uwansa mumini abin da yake so wa kansa na alkhairi imani kamar yadda aka sani malamai suna cewa wani abu ne da mutum zai kudirce shi a zuciyarsa harshen sai ya furta sannan gaɓoɓinsa su aikata saboda ayyukan da muke yi kyawawa ayyuka da muke yi kyawawa duk suna daga cikin imani gwargwadon yadda za su yi yawa tare da mu gwargwadon yadda mu zai haɓaka gwargwadon yadda ayyukan mutane ko mutum mumini za su rika raguwa gwargwadon yadda imaninsa zai rika raguwa saboda haka imani ya zidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah yana karuwa ta hanyar biyayya ga Allah subhanahu wata'ala da aikata abin da ya yi umarni da shi da kuma nisantar abin da ya hana kuma yana raguwa ta hanyar aikata saban Allah da barin abin da Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni da shi ko ya wajabta to anan annabi sallallahu alaihi wa sallam yana nuna mana cewa mumini ba zai zama cikakken mai imani ba wato ba zai zama mumini cikakke ba har sai ya sifantu da wannan sifa wadda ita ce ya so wa dan uwansa irin abin da yake so wa kansa na alkhairi duk mutum mai hankali duk wani mutum mai hankali to yana so wa kansa abinda zai amfane shi ne yana kuma iya wa kansa abinda zai cutar da shi babu wani mutum mai hankali da zai nufi abinda ya san cuta ne gare shi kuma zai bar abinda ya san mai amfani ne gare shi wannan ɗabi'a ce ta dukkan wani mai hankali to duk abinda yake mai kyau ne kana buƙatarsa kana son shi kana farin ciki da shi to ka so wa uwanka ya samu wannan duk abinda cewa cuta ne Eh, damuwa ce abin bakin ciki ne to kai kokarin ka ga dan uwanka bai fada cikinsa ba wato ka kiwa dan uwanka wannan kamar da kake kiwa kanka wannan abu wannan sifa ce da take nuna cewa mutum cikakken mumini ne annabi annabi sallallahu alaihi wasallama eh, a cikin wannan hadisi ya takaita abin da ake so ka so dan uwanka na wato ka so dan uwanka shi kamar da kake so kanka abin da yake na alkhairi kamar yadda ya zo a cikin wasu ruwayoyin hatta hibba li akhihi min alkhairi ma yuhibbu li nafsihi hatta hibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min alkhair saboda tana yiwa a samu wanda kwakwalwar shi ta ta dan tabu ko kuma a'a ya yi watsi da aiki da hankali da aiki da lura ya shiga wasu ayyuka waɗanda suke masu marasa kyau kuma watakila har ma ya ji zuciyarsa tana son waɗannan abubuwa to kada ya ce zai so wa ɗan uwansa waɗannan abubuwa saboda shi yana so shi yasa annabi ya ce min alkhairi abubuwan da suke na alkhairi to duk abin da ke alkhairi ne ka so wa kanka to ka so a ce ɗan uwanka ma ya samu wannan alkhairin wannan alama ce ta cikar imani kamar duk abin da kasancewa sharri ne ko cuta ce to kai kokarin ka kake kokarin kauce mata ka guje mata to ka so ɗan uwanka shi ma kada ya fada cikin wannan abu shi yasa za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda zo cikin sayo muslim hadisin abdullahi ibn amr ibn al-as annabi sallallahu alaihi yake cewa man ahabba an yuzahzaha janna فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه mazala yake cewa dukkan wani wanda yake son a nesanta shi daga wuta kuma a shigar da shi aljanna to mutuwarsa ta same shi yana imani da Allah da ranar lahira sannan kuma yana yi wa mutane abin da yake so a yi masa wato annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna cewa a hanyar shiga aljanna da kuma kubuta daga shiga wuta shine ka, ka mutu da imani da Allah da imani da ranar lahira kuma ka mutu kana yi wa mutane abin da kake so su yi maka babu wanda zai so a yi masa abin da ba mai kyau ba abin da yake mara daɗi abin da yake na cutarwa ne babu wanda zai so haka to ka mutu kana kan wato kai ma kana yi wa mutane abin da kake so ka ga mutane sun yi maka a nan za mu ga shi wannan yana nuna cewa ƙololuwar rabauta kenan ƙololuwar rabauta da ƙololuwar rabauta ga bawa shine allah ya nesanta shi daga wuta ya shigar da shi aljanna wannan ita ce ƙororuwar rabauta nabi sallallahu Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa fa min zuhziya anin nar wa udkhila aljannata faqad faz wanda duk aka nesanta shi daga wuta aka kuma shigar da shi aljanna to wannan ya samu babban rabo faqad faza ya samu babban rabo abinda ake cewa babban rabo shine ka samu abin da kake bukata kuma ka kubuta daga abin da baka so wannan shine babban rabo to Allah subhanahu wata'ala ce to duk mutumin da aka nesanta shi daga wuta sannan kuma aka shigar da shi aljanna to wannan shine ya samu babban rabo wato ya samu cimma bukatarsa sannan kuma ya kubuta daga abin da baya so to annabi sallallahu alaihi wa sallama a wani hadisi na abdullahi bin amr yake nuna mana cewa to daga cikin hanyar da zaka samu babban rabo shine bayan imani da Allah da ranar lahira to ka yi wa mutane abin da za ka so su ma su yi maka wato kai ya zanto kana yi wa mutane abin da kai ba za ka so su yi maka shi ba kamar yadda bahaushe yake cewa wanzami baya san jarfa to abin da ka san ba ka so to ka yi wa mutane irin wannan abu domin alama ce da take nuna ba ka san ka samu babban rabo a annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa wata rana yake cewa abu zarr al kamar da yake cikin sai muslim yake cewa ya abazar inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi ina so maka abin da nake so wa kaina wato abin da nake so wa kaina ina so maka shi a dunkule wannan hadisai duka suna nuna cewa wajibi ne zuciyar bawa mumini da zanto ta kubuta daga hassada da kullata da niyyar keta da shirya mugunta da zanto bawa zuciyarsa tsakaninsa da uwansa zuciya ce wankakkiya mai haske wacce kullum yake tunanin alkhairi ga mutane kullum yake tunanin ci gaban mutane kullum yake tunanin abin da zai daɗaɗa wa mutane kada ya zanto kullum tunaninsa shi abin da mutane za su shiga cikin wahala ko za su shiga cikin damuwa ko za su shiga cikin wani tasko ko da kuwa wato shi a gurinsa in dai har shi zai samu wani ci gaba ko zai samu wata ɗaukaka to babu ruwansa mutane su shiga cikin wani hali wannan rashin wannan ɗabi'a ko kuma wannan rashin aiki da wannan koyarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallama shi yasa muka ga rayuwar musulmi a yau ta taɓarɓare zamantakewa ta lalace saboda mai saboda san kai da yayi yawa mutum yana ganin abin da zai cutar da 'yan uwansa amma shi saboda tunanin maslaharsa saboda tunanin wata ribar sa tashi ta karan kansa to ya yadda mutane su shiga kowane irin wahala shi ya samu ya haye ko shi ya samu abin da yake bukata babu shakka wani ba ɗabi'a ce ta mumini ba abin da ka san ba za ka so ka samu kanka a ciki ba to ka yi ƙoƙarin ka ga ka kauce wa wato yi wa mutane irin wannan fata a yau rayuwarmu ta koma kowa kansa ya sani kuma akan neman bukatarsa akan neman biyan bukatarsa babu ruwansa da irin halin da mutane za su shiga babu ruwansa da irin halin da 'yan uwansa za su shiga zai iya yin abin da mutane za su shiga cikin matsatsi cikin damuwa cikin takuruwa cikin ni'asu shi dai bukatar sa yau ta yau da gobe ta biya musamman abin da ya shafi duniya ya samu abin da yake na duniya ne ya samu dukiya ko ya samu mulki ya samu matsayi saboda haka zai iya yin kowace irin makarkashiya ko kuma zai iya yin kowane irin kulle-kulle ya ga cewa bukatarsa ta biya ba ruwan shi da irin waɗanda za su cutu a dalilin haka to wannan baya daga cikin ɗabi'a ta mumini ana so idan shugaba ne kake kana kan mulki to ka sani cewa duk abin da zai kuntata wa al'ummar da kake mallaka yi kokari ka ga ka kauce masa bakin iyawarka bakin gwargwadonka za ka so a ce wato a ce in kai ne a matsayinsu kai ma an sa ka samu irin wannan mu'amala wato shugabanka bai yi maka abin da za ka kuntata ba ba ka za ka shiga cikin damuwa to kai ma yi kokari ka yi wannan ka ga ka yi abin da zai jefa mutanen da kake mallaka cikin damuwa ba a haka nan in kai attajiri ne dan kasuwa ne yi ƙoƙari kai abin da zai shigar da farin ciki cikin mutanen da kake tare da su waɗanda Allah subhanahu wata'ala bai ba su tagomashin dukiya irin yadda ya maka ba yi kokari ko menene ba a ce kada ka ci riba ba ba haramta maka samun riba ba ba haramta maka yawaita dukiyarka ba amma yi ƙoƙari ka shigar da farin ciki cikin zukatan mutane wannan zai taimaka ma zai taimaka maka tsakaninka da ubangijinka kai ma ka samu samun biyan bukatar ka a wurin Allah ka samu irin wannan mu'amala mai kyau da kake wa mutane ubangiji wata ala ya mu'amalance ka da mafi kyau ka ji tausayin su kai ma Allah sai ya ji tausayin ka ka ji kansu sai Allah ya ji kanka ka sassauta musu sai Allah ya sassauta maka Allah subhanahu wata'ala yakan yi wa bawa sakamakon ihsani gwargwadon ihsaninsa Allah ce hal jaza'ul ihsan illa al ihsan babu wani sakamako na kyautatawa sai kyautatawa saboda haka yayin da zaka kyautatawa wa dan uwanka kai ma sai Allah ya kyautata maka annabi yana cewa arrahimuna yarhamhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama masu tausayi Allah mai tausayi mai rahama shi ma yana tausaya musu annabi ya ce ku tausaya ma waɗanda suke bayan ƙasa sai wanda yake sama shine Allah ya tausaya muku annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce man nafasa mu'minin kurbatan min kurabi duniya nafasa kurbata anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyama wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alayh wa man kana fi في في في في حاجة أخيه كان الله في حاجته والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه النبي صلى الله عليه وسلم yace duk wanda ya yi wa dan uwansa mumini damuwa ta duniya Allah zai yaye masa damuwarsa ta lahira duk wanda ya sassauta wa dan uwansa ya sauƙaƙa masa shi ma Allah zai sauƙaƙa masa duk wanda ya zanto yana ta faɗi tashi wajen biyan buƙatar ɗan uwansa shi ma Allah zai biya masa tashi buƙatar Allah yana taimakon bawa matuƙar bawa yana taimakon ɗan uwansa saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala yana yi wa bawa sakamako irin jinsin aikinsa haka ka kyautata aikin aikinka tsakaninka da bayan Allah kai ma sai Allah ya kyautata maka ka so musu na abin alkhairi sai ka ga Allah subhanahu wata'ala ya so ka abin da kake bukata ka samu sai ka ga Allah subhanahu wata'ala ya hore maka abin da kake gudu ya same ka na abin ki sai kaga Allah ya tsare ka Allah subhanahu wata'ala ya samu dace to amin su mamin Allah ya saka alkai to tambaye mu ta farko a yau ta zo daga wanda yake cewa malam mutum ne yayi aikin haji to bayan an kammala kafin a dawo gida kuma sai ya aikata sabo a birnin makka shin ya matsayin wannan aikin hajjin nasa sabo yin sabo ba zai wato yin sabo bayan ka kammala aikin hajji ba zai rushe aikin hajjin ka ba ko da kana cikin aikin hajji ba wai duka wani laifi ba ne yake rushe aikin hajji da ana san mahajjaci wanda ya fito ne yardar Allah ya kokari ya ga ya yi aikin hajjinsa cikin cikin wato biyayya ga Allah subhanahu wata'ala da kaucewa abubuwan da Allah baya so saboda a lokacin yana buƙatar ya samu wani kusanci na musamman da Allah subhanahu wata'ala to ya kokari ya ga ya kyautata aikin hajjinsa wanda ita ce ake kira alhajjul mabrur wato hajjin da ta kubuta daga dukkan wani abin da zai dagula ta ko kuma zai jefa ta cikin matsala to amma wannan ba yana nufin cewa duk da zarar bawa yana aikin hajji ya aikata wani laifi ba ya zagi wani ba bisa haƙƙi ba ko ya cuci wani ko ya zalunci wani shi kenan aikin hajjinsa ya lalace a'a wannan dai ya taɓa wato kamalar aikin hajjinsa amma ba za a ce aikin hajjinsa ya lalace ba to balatana in ya gama ba a cewa wannan ya rusa masa aikin hajjinsa ko da ko a cikin garin makka ne ta cewa garin makka a laifi a cikinsa ya fi girma akan kowane guri yadda guri yake da girma da daraja a gurin allah subhanahu wata'ala har ake ƙara ninninka maka ayyukan kana alkhairi to haka nan laifi a irin wannan wuri shi ma yake da girma a gurin Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce wa yuridu fihi bi ilhadin bi zulmin nuzqhu min azabin alim Allah ce duk wanda ya nufi fanɗara. da zalunci a cikin garin makka to za mu ɗanɗana masa azaba mai raɗaɗi kaga nufi ka nufi abin ma ba a ce ka aikata ba wato mutumin da zai kulla kudirin zai yi wani laifi a cikin garin maka ko da bai samu ya yi ba to Allah ce zai ɗanɗana masa azaba ne mai raɗaɗi to ballantana kuma ya yi saboda akwai akwai girman zunubi ga aikata laifuffuka a cikin gari kamar irin garin makka amma wannan ba shi yake nuna kuma in mutum ya yi laifi ba aikin hajjinsa ya ɓaci. to sai wani yake cewa malam tambayar sai ita ce idan mutum ya gama dawafi zai yi raka'a biyu idan kuma ya gama sa'ayi aishin nan ma zai raka'a biyun ko kuwa a'a rakatai tawaf wannan ta shafi dawafin ne dawafin da ake kuma nufi a anan shine tsakanin abin zagaye ka'aba wannan zagaye ka'aba da ake yi sau bakwai shi ake nufi da tawafin da ake yi wa raka'o'i guda biyu bayan an gama su amma shi sa'ayi sa'ayi ba a masa raka'o'i guda biyu bayan an gama shi dawafi shi yake da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo a dangin sabani abdi manaf ya ce kada ku hana wani da zai zo ya yi dawafi a wannan ɗaki ya yi raka'a guda biyu a cikin wannan masallaci kar ku hana shi kowane lokaci mutum ya zo ya yi to ku bar shi ya yi raka'a guda biyu to wani a dawafin ka'aba kenan zagaye ka'aba amma banda sa'ayi tsakanin safa da marwa to sunan nan malam menene matsayin ko kuma hukuncin karin aure ga wanda iyalansa suke cikin kunci ba ya iya cika haƙoƙinsu to duk mutumin da yake da iyali wajibi ne ya riƙe iyalinsa da haƙƙi kamar yadda aka bashi su da sunan Allah aure wani alkawari ne mai ƙarfi kamar yadda Allah ya kirawo shi wa akhadna minkum mithaqan ghaliza Allah ya kira alkawari ya kirawo aure da cewa wata yarjejeniya ce mai ƙarfin gaske saboda dukkan wanda ya auri mace to ya sani amanar Allah ce a wuyansa wajibi ne rike wannan amana kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa cewa a amana ce da kuka karɓa da sunan Allah to da haka ku rike wannan amana kamar yadda take a hannunku saboda wajibi ne dukkan wani abin da yake wajibi a kansa na haƙoƙi abin da ya shafi ciyarwa shayarwa tufatarwa matsuguni da dukkan wani abin da rayuwar ta matar take da bukatar su to wajibi ne miji ya ga cewa bakin gwargwado gwargwadon ikonsa ya yi wa matarsa wannan shine faɗar Allah subhanahu wata'ala da yin fiƙ sa'atin mai sa'ate wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah ah, askinuhunna min haythu sakantum min wujdikum Allah subhanahu wata'ala ya umarci dukkan wani ma'auraci dukkan wani magidanci Allah ya ce da shi ah, mai wadata ya ciyar gwargwadon wadatarsa liyon zo sa'atin min sa'atihi mai wadata ya ciyar da iyalinsa gwargwadon wadatarsa wato in Allah subhanahu wata'ala ya hore masa to kada ya yi musu ƙauro ko ya musu ruwa ya hana musu abin da ya dace a ce mai irin wadatarsa yana bawa iyalansa na cima na tufatarwa na dukkan bukatun yau da gobe ya yi gwargwadon wadatarsa kada ya ce ah, shi ba ya tara kuɗi ne don ya kashe wa matansa a'a ya yi musu abin da zai yalwata musu shi ma sai Allah yalwata masa cikin arzikinsa wa man kudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah wanda kuma aka kuntata nashi arzikin wato ya zanto abin da yake samu ba mai yawa bane to shi ma Allah bai ce kai ya ciyar ba sai ya ce falyunfiq to shi ma ya ciyar mimma atahu Allah daga wannan abin da Allah ya bashi saboda shi ma gwargwadon iya karfinsa to shi ma ya zanto ya tabuka ya yi wani abu to wannan a matsayinsa na namiji ba hana shi ya kara aure ba an yadda yana iya ƙara aure kuma in Allah subhanahu wata'ala ya ga dama sai ma ya yalwata masa fiye da yadda yake samu bayan ya yi auren in ya kono fukara ce yughnihimullahu min fadlih in ba su da shi Allah zai wadata shi zai wadata su daga falalarsa ah, saboda haka a <clears throat> ah, wancan haƙƙi yana nan wannan kuma aure da zai yi shi ma wani abu ne idan bawa ah, idan magidanci ya je wani aure iyalansa kuma na gida yana kuntata musu ko baya ba su haƙƙinsu wannan laifin yana nan shi wancan auren ba za a ce auren bai yi ba ko yana zaman haramun da matar shi a tana na matarsa ita ma kuma haƙƙin da yake wuyansa na waɗannan da bai sauke ba na wancan ma ya zo ya hau kansa saboda haka har ya zanto baya kula da haƙƙin matarsa ta gida ya yi wani auren to wancan haƙƙin dai na wuyarsa yana nan kuma Allah zai tambaye shi akan sa duk wani haƙƙi da mutum da Allah subhanahu wataala ya dora akan bawa to ya sani abin tambaya ne ranar gobe kiyama sai Allah ya titsiye shi a hisabi ya tambaye shi Allah ce waqifuhum innahum mas'ulun ku tsayar da su za a yi musu tambayoyi to sai Allah ya tambaye shi lanas'alana alladhina ursila ilayhim wala nas'alin mursalin Allah ce tabbas sai mun tambayi waɗanda aka aika musu manzanni su ma manzannin sai musu tambayoyi annabi yana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun mas'ulun an ra'iyatihi wal rajulu ra'in fi ahli baitihi wa mas'ulun an ra'iyatihi annabi ya ce dukkaninku masu kiwo ne kowa kowa sai an tambaye shi abin da aka danka masa kiwonsa annabi ya ce wal rajulu ra'in fi ahli baitihi mutum makiyayi ne a gidansa wa mas'ulun an ra'iyati kuma sai an tambaye shi wannan kiwon da aka bashi na gidansa kiwon gidansa kiwon matarsa da 'ya'yansa da waɗanda suke sa kulawarsu da da wato cinsu da shansu da kular su take a wuyansa to sai an tambaye shi sauraka wannan auren da ya ba za mu ce auren sa ya lalace ba amma kuma wancan haƙƙi shi ba yana nan a wuyansa sai allah ya tambaye shi a kai sai mai wannan tambayar shi kuma yake cewa dangane da daga hannuwa yayin addu'a shin ko akwai fifiko tsakanin dagawar da kuma rashin dagawa babu shakka daga hannu yana daga cikin adabin du'a yana cikin ladubban addu'a wato akwai abubuwa da ake so mai addu'a ya siffantu da su ta fuskar ladabi daga ciki akwai daga hannu annabi sallallahu da ya faɗi mutumin da yake addu'a amma kuma yana yin wasu abubuwa da suka hana a karɓi sa to da ya tashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi bayani sai yake cewa thumma zakara ar-rajul hadisin abu huraira yutilu as-safar ash'atha akbara yamuddu yadahu ila as-sama ko yamuddu yadayhi ila as-sama ya rab ya rab cewa malbasuhu haramun wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci wani mutum mai doguwar tafiya gashi ya yi biringitsatsa ya yi kura wato yana cikin wani hali na a tausaya masa wanda irinsu irinsu allah yana ya saurin karbar addu'arsu mutumin da yake cikin matsuwa in yi addu'a allah yana karbar addu'arsa yana da cikin yanayin da allah yake saurin karbar addu'ar bawa ya zanto ya shiga cikin matsuwa amma amman yujibul mutarra da da'ahu ya yakshifu su' la ce waye yake ansa addu'ar wanda ya shiga cikin matsuwa kuma ya yaye damuwa shine Allah saboda haka annabi ya faɗe shi cewa gashi cikin wani hali yanayi wanda ire-iren su Allah yana karɓar addu'ar su da wuri sannan kuma gashi a halin tafiya halin tafiya ita ma yana daga cikin yanayi ko lokaci da ake karɓar addu'a addu'a ul musafir kamar yadda ya zo a cikin masa hadisi cikin addu'awatul mustajaba addu'o'in da Allah yake karɓa akwai addu'ar matafi gashi yana tafiya gashi yana cikin wani yanayi da ake karbar addu'a sannan annabi sai ce ya muddu ya daihi ila sama yana kuma daga hannunsa sama wannan shi ma ladabi ne daga cikin ladubban addu'a sannan kuma gashi yana tawassuri da rububiyar Allah ce Allah subhanahu wata'ala yana cewa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye mafiya kyau ku roƙe shi da su to yana roƙon Allah da sunayensa da sifofinsa yana ya rab ya rab ya rab to amma kuma duk da ya cika waɗannan sharuɗa da ya zo da waɗannan ladubba sai ya zanto akwai wasu abubuwa da za su hana addu'a su ta karɓu cewa matsamuhu abin nan wa matsamuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa guzai bil haram da cinsa da sansa da tufafinsa an ciyar da shi duk haramun ne an ciyar da shi da haram annabi ce fa annabi yustajabu la to ta ina za a sa masa addu'arsa shahid a cikin wannan hadisi shine fadarsa ya muddu ya daihi ila sama yana daga hannunsa a sama da yake nuna daga hannu a sama yana daga cikin ladubban addu'a ake so bawa in yana addu'a yayi nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah subhanahu wata'ala inna Allah yastahi min abdihi an yamudda yadayhi ilayhi thumma yaruddahuma sifran aw kama qala sallallahu alaihi wasallam Allah yana kunyar bawan sai daga hannunsa yana tambayarsa yana roƙonsa kuma ya dawo da hannunsa haka kawai ba komai wato ba tare da samun biyan bukata ba to ga ce ya daga hannunsa sama to ka daga hannu sama yana da cikin ladubban addu'a wanda zai daga hannu to addu'arsa ta fi samun ta fi kamala sama da wanda zai yi addu'ar bai daga hannu ba to sai shi kuma ne ce malam menene halaccin idan wanda ba musulmi ba yayi wa musulmi addu'a shi kuma ya amsa da amin shi waye mai ansawar eh, to amin shine Allah ansa an ce ba a ansa addu'ar kafiri ne ai ba inda aka ce kafiri ba a ansa addu'ar sa addu'ar da ba a ansa shine addu'ar da ta shafi wato ƙetare iyaka ko kuma addu'ar da take ta fito daga zuciyar da take gafalalliya amma kafiri yakan yi addu'a an sa masa Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa mushrikai idan suka shiga jirgin ruwa wai za rakibu fil fulki da'aw Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najahum ila al kaga ya nuna shi nan da suka yi addu'ar Allah ya kubutar da su ya karba addu'ar su Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqi da'watal mazlum ka guji addu'ar wanda aka zalunta malamai suka ce ko da kafiri ne ko kafiri ne aka zalunce shi zai addu'a Allah zai karba sa. saboda ka in kafiri ya maka addu'a kana cewa amin Allah ya karbi sa babu wani abu wannan shi kuma yake cewa shin ya halatta ya rika yin addu'ar Allah ya dora shi akan wani domin ya masa wani abu na duniya ma'ana Allah subhanahu wata'ala ya sa shi ya sa masa san shi a zuciya ya shi kuma ya taimaka masa wannan babu komai dai ba ta hanyar cuta ba wato ka roƙi Allah ya sa wani ya yi rashin gaskiya don ka samu wajensa ko ya rashin gaskiya ya baka abin da baka cancanta ba amma abin da ka cancanta don ka roki Allah Allah ya sa mutumin nan idan na je ya taimake ni ni ma eh, mutumin nan idan na je ya min kaza Allah ka sa mutumin nan ya tausaya min Allah ka sa wannan babu wani abu a ciki amma in wani abu kake nema wanda ba haƙƙinka ba kuma kake roƙon Allah ya ɗora ka a kansa ya maka abin da ba na gaskiya ba wannan bai dace ba. to sai wannan shi kuma yake cewa malam wajen tasbihi da ake bayan idar da sallah ya ce wanne ne yake daidai yin subhanallah 33 alhamdulillah 33 da kuma allahu akbar 33 daban-daban ko kuma haɗe su subhanallah alhamdulillah wallahu akbar 33 wani ne yafi kowanne daban-daban shine yafi sai subhanallah yayi daban walhamdulillah daban wallahu akbar daban wannan shi ya fi zama daidai duk da cewa wancan ma akwai wata da ta zo da wannan amma dai wannan shi ya fi shahara kuma shi ya fi fito da abin karara to sai sakon ilayasa hassan sari ne yake cewa idan an idar da sallar azkar din da ake bayan sallar shin ya halatta mutum yana tafe na yi ko kuwa sai mutum ya kammala sannan zai tafi ba komai don wata bukata tana gabansa yana gaggawa kada ta kubuce wasu suna jiransa ya tashi yana yi yana tafiya babu komai da zina kuruna Allah kiyaman wa qu'udan wa ala junubihim saboda kana iya ambatan Allah kana tsaye ko kana zaune ko kana tafi wannan babu wani abu ma in ya zanto ba ka da wata bukata ba dalili ba kai ka zauna inda kai sallah din ka matukar kana zaune a nan mala'iku suna maka suna maka addu'a kai ma amma ba wai an haramta zikiri ba ne ana tafiya ko ana tsaye ko ana zaune ko wani hali mutum ya zikiri babu komai Allah yana sauraron zikirinsa yana karba annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da zuwa hadisin aisha a wajen muslim da ce yadhkurullah fi a ahyanihi ko ala kulli ahyanihi annabi yana ambatan Allah a kowane yanayi da yake ciki masu kallon mu kuna tare da shirin fatoyi rahma ne daga nan gidan talabijin na rahma kuma muna tare da shehin malaminmu a doktor sheikh muhammad sanu umari jalimo babban malami a tsangare nazarin shari'a da ne musulunci ta jami'ar baro da kenan kano wanda ke samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa kuma dai kuna da damar aiko da naku sakonnin tambayoyi kan al'amuran da suka shafi addini da rayuwa kamar yadda hanyoyin aiko da sakonnin suke bayyana kan akwatunan talabijin ɗinku za mu ɗora nan gaba kaɗan a cikin shirin sai ku dakace mu. abu namu maganin akwabe mu Rama Radio Abuja. Akan mita 104.1 a zangon FM. Kwararrun ma'aikata. Gami da managartan na'urori na zamani. Rama Radio Abuja. Mun tanadar muku ƙayatattun shirye-shirye na ilimanta. gami da faɗakarwa kai har ma da nishaɗantar zuwa. Kasance da Rahma Radio Abuja. Domin samun sahihan labarai kai tsaye kuma a kan kari. Rahama Radio Abuja. Mita ɗaya a zangon FM. mu da dawowa ta cikin shirin namu na fatun rahma inda muke tare da shirin malaminmu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalemo babban malami a tsangar nazarin shara da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da kenan Kano da ke samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa kuma dai kuna damar aiko da na kusa sakonnin tambayoyin ta cikin wannan shiri. to tambayar mu ta gaba malam ta zo daga wanda yake cewa shin sauraron fatawa da ake a wayoyin zamani zai isar wa mutum neman ilimi ko ko dole sai ya je ya zauna gaban malamai ya yi karatu a in so yake zama malami ko ya zama ɗalibin ilimi dole sai ya je gaban malamai idan yana so ya zama malami ko ya zama ɗalibin ilimi mai ido a cikin harkar karatu ba zai wadatu kawai daga sauraron waya ba kawai shi kenan ya zama malami ta haka saboda shi zama gaban malami yana da wani tasirinsa na musamman wanda ba za ka iya samun shi ta hanyar waya ba a malami a inda ya zanto kana zama a wajensa ko ta albarka da take samun mutum na farko girmama ilimin shi kansa da mutumin da zai lizumci malami ya zauna gabansa ya karatu to zai rika ganin darajar malinta din kuma duk inda ya ga malami ko da bai koyar da shi ba zai girmama shi domin zai tuna shi malamin da irin yadda suka zauna da shi sauraka akwai wannan albarkar sannan kuma akwai takaita lokaci akwai takaita maka lokaci in kai kaɗai ne za ka karatu ko ka saurari karatu ba tare da kana gaban malami ba akwai abin da ba za ka fahimce shi ba ah, kuma ka ce za ka ƙoƙarin fahimtar sauti iya kaɗau lokaci kana bincike ko kana ta sauraro baka gane ba amma a gaba malami ne kawai buɗe baki ki za ka yi ka yi tambaya shikenan abinda za ka ɗauki awanni ko kwanaki watakila ma ko watanni baka fahimce shi ba cikin 'yan mintuna kaɗan sai maka bayani kuma sai ka fahimci shi ka ya taƙaita maka dogon lokaci da za ka bata wajen ƙoƙarin ka fahimci abin da baka gane ba sannan abu na uku akwai samun tarbiyya malami idan kana gabansa ila ka yi wani abin da zai iya cewa ba haka ake yi ba ko motsinka ko zamanka ko maganarka ko tafiyarka ko mu'amalarka da na tare da kai abokan karatunka zai iya ganin wani abin da ba daidai ba ya kwabe ka ya ce da kai ba a haka ko ka haka za to wannan tarbiyyar ka same ta ba idan kawai ta hanyar abin sauraro kake sauraron karatu sauraka ka ga rashin zama a gaban malami zai wato sa ka yi asarar abubuwa da yawa amma wannan ba yana nuna cewa in ba za ka samu dama a gaban malami ba kada ka saurari ne ah, ta harkar abin nan hanyoyin sadarwa na zamani kamar ah, waɗannan ah, wayoyin hannu da muke da su kuma daga gare su mukan saurari abu sai ka saurara a nan insha Allah shi ba zai amfani ka kware da gaske amma ba zai iya mai da kai ka zama malami ba ka zama ɗalibin ilimi ah, ah, amma dai zai taimaka maka kwarai da gaske wajen ƙarin samun ilimi da samun wayewa ta addini da samun wayewa ta rayuwa sai shi kuma da yake cewa malam ya ji wani malami na cewar cin abinci da yatsu uku ba sinar manzo sallallahu alaihi wasallam ba sai dai ɗabi'arsa ce shi ne ke neman ƙarin bayani to yana so ya ce suna ce ta al'ada wato haka annabi Allah ya yi shi a shauƙi na annabi sallallahu alaihi wasallam wadda begensa ya ga cewa hatta ta nan ma zai yi kwaikwaye shi wannan shi ma ba wani abu zai ma kara wa kansa matsayi ne domin soyayyarsa da annabi sallallahu alaihi wasallam ta sashe haka amma ba a kiran shi cewa ko wani lada na musamman tunda shi lada wani abu ne da ba za a iya faɗarsa da ka ba ba zan iya shintatar abu in ce ka yi kaza ka samu lada ba dole sai sai idan Allah da manzansa su suka ce yi kaza za ka samu lada ko suka yi umarni da cewa ku riƙa yin kaza duk abin da Allah ce ku yi babu shakka akwai lada ko da ba faɗi ga iya adadin ga yanayin ladan ba inda an umarce ka kai to babu shakka aiki ne mai kyau to amma shi wannan babu wani umarni da cewa ku da 'yan yatsun ku uku abinda dai aka ce kawai ka ci a umarnin da aka zo da shi ne ka ci da hannun dama كل بيمينك وكل مما يليك سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك لدب kul أكو yalik ladubban nan guda uku sun ce yana daga cikin sunan ada shine abinda yake cewa ɗabi'a to sai wanda take cewa malam tana karatun qur'ani ne sai ta zo wurin yin sujada amma kuma tana cikin al'ada shin za ta yi ne ko ko ba sai ta yi ba wannan sabanin ba sabanin da malamai su suna ganin a su jada da take yi ta tilawa daidai take da sallar nafila don haka ana buƙatar zamanto mutum yana cikin ɗahara kuma ya zanto yana fuskantar alƙibla yana cikin ɗahara kuma ya zanto cikin yana kallon alƙibla saboda ka suna shar'anta mana wannan kaga a haka mace da suke al'ada ba za ta yi ba tunda ba ta da tsarki wasu kuma daga cikin malamai suna cewa babu wani dalili ƙarara da ya ke nuna cewa sujudu tilawa shi ma daidai yake da sallan nafila inda ya kira rata sujjada amma ba a ce sallan nafila ba ce to tunda ba a faɗi haka ba bai kamata mu sa sharaɗin da babu shi ba a ah, babu nassi karar da ya ce a yi alwala in za a yi sujudu tilawa babu shi babu nassi karar da ya ce a kalli a ƙibla in za a yi sujudu tilawa shi ma babu shi to tunda babu nassi bai kamata mu sa wannan a matsayin sharaɗi ba in je wasu daga cikin malamai saboda haka suke kore sharɗanta alwala ko sharɗanta fuskalta alƙibla suna cewa duk inda mutum yake kallo zai iya sujadarsa kuma ba lalle sai yana cikin alwala ba sun yi hujja da hadisin da yake cikin bukhari da muslim cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta suratun najm karshenta akwai sujjada wannan sujjada wanda suke kewaye da shi akwai musulmi akwai da ba musulmi ba suna kewaye da annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo fasjudu lillahi wa abudu shine karshen karshen surar ku yi sujjada ga Allah kuma ku bauta masa sai duka wanda suke wurin suka faɗi suka yi sujjada duk wanda ke kewaye da shi sai suka faɗi suka yi sujjada da nasu kulluhum sai mutum ɗaya shine kawai ya ebi kasa wai ba zai iya faduwa ba ya sa hannu ya ebi kasa ya aini ainihin ɗaɗana a kan goshinsa shi ne ubayi ibn khalaf shi ne aka ce ya yi wannan ba da duk wanda suke gurin da musulmin da kafiran wato tasirin alkur'ani ya fizge su dukansu sai da suka faɗi suka yi sujada to shi malamai a nan suke cewa kaga a nan ba da tabbacin cewa duk wanda yake wurin da alwalarsa musulmin da ke gurin kowa da alwalarsa ba ba ba da wannan tabbacin kuma ba a hankalce zai a ce an zo an samu annabi sallallahu alaihi yana karatu ba an kewaye shi a ce duk wanda ya zo ya same shi a lokacin da alwalarsa amma kuma duka suka yi sujada kuma bayan an gama annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ji shi yana cewa yaya wasu ko suka yi jida kowa ne yake da alwala ko ya yi musu maganar alwala ba bai yi musu ba sannan abu na biyu ce kewaye suke da shi ɗabi'ar wanda aka kewaye to wasu suna kallon gabas su yamma wasu kudu wasu arewa haka shine kewaye mutum ta kowane bangare bangaren gabas da kudu da yamma to kaga wanda yake gabas sai su jada. abin nan yamma zai kalla wanda yake kudu ya yi suje da arewa zai kalla na arewa kudu zai kalla na gabas yamma zai kalla to ce ga ashe anan da sharaɗi ne fuskanta alƙibla nan ma da an ji cewa annabi ya yi magana saboda wasu tabbas za su ji ba ga alƙibla ba to wannan ya sa wasu suka ƙara ƙarfafa cewa ita alƙiblar kallonta ba wajibi ba ne don haka idan mace tana da al'ada in aka ji karatun alƙur'ani ko ta karanta alƙur'ani ta zo gurin sujada za ta yi sujada babu komai na sai wanda yake ce malam ɗaurin aure ne za a yi sai malamin da zai ɗaura auren yake cewa ina kuɗin malamai sai bangara abun suka ce ba su zo da shi ba don haka sai aka ce a ɗauka a cikin sadakin shi ne aka ɗauki dubu biyu sadakin ya koma dubu talatin da takwas maimakon dubu arba'in amma suka ce a faɗi dubu arba'in ɗin shi ne ke tambayar mai yanayin hukuncin hakan wannan ba daidai ba ne da sadaki na wadda za a aura ce ba a ba wani wanda yake da haƙƙin zai ɗauka mata wani abu ko malami ko waliyi ko dan uwanta ko ma wane ne baya da ikon ya ɗauka mata wani abu sai da yardarta da amincewarta shi malami da ake cewa ya tsaya gurin dauran aure abinda ake bukata a gurinsa shine ga abubuwan da ake so a yi a ɗaurin aure ya kammala ya cika rukunan ɗaurin aure sun samu an yi siga yadda ake so a yi ta ba a caccaɓa ta ba wannan shine amfanin samuwar malami lokacin ɗaurin aure amma ɗaurin aure yakan ɗauri ko da ba malami ko da malami baya a gurin dai akwai mai nema wato wanda zai zai zai zai aura ko wakilinsa aka samu samu waliyu kuma wanda zai ba da aurenta ubanta ko dan uwanta ko ɗanta ko wanda waliyin ya ba shi walicin yana gurin sannan kuma aka samu waɗanda suka halarci gurin don su zama shaidu su ga cewa an yi ɗaurin auren sannan aka yi shiga tsakanin mai nema da wanda zai bayar shi kenan aure ya wani abin tsoro ya so aka tarwatse kowa ya gudu shikin aure fa yana na ya ɗauri ba a cewa a dawo a ɗaura aure so aka shi malami ba ɗaura aure yake ba inda ba shi da waliyi da zai bayar ba ko kuma mai karɓa ba amma wannan sigar da ake gabata ita ce ɗaurin auren shi malami duk abin da zai karanta a gurin duk larabcin da zai a gurin kawai sai dai wani abu formalities ne amma ba su ne ake cewa ɗaurin aure ba sauraka kuma ba wani wanda yake da haƙƙi da sadaki sai ita ita wacce take ita ake ake aura Allah cewa atun nisa'a sadaqatihinna nihla ku ba wa mata sadakin su kyauta ce da ga Allah saboda haka babu babu wanda ya halatta wala ta akhudhu minhu shay'an kada ku karbi wani abu daga cikin sadakin da kuka ba su Allah subhanahu wata'ala ya hana sai inda da san ransu fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hadiyan mari'a Allah ce in sun ba ku wani abu daga ciki da daɗin rai to ku karɓa ku cikin sauƙi ba tare da damuwa ba saboda haka in har su suka yadda ka ɗauka shi kenan amma a ɗauka daga cikin sadaki ba malami a ce wai kudin malami ne kuma ce a dubu arba'in a kudinta na sadaki da aka yanka mata aka yarje akan dubu arba'in su ne kudinta in ma malami ya karbi dubu biyu a ciki to ya ci kudin da ba na shi ba saboda haka dole ya mayar ma mai haƙƙi haƙƙinsa sai inda ita ce ta ce ta yafi to sai wannan yake cewa amma wannan ba zai hana auren ya ɗauru ba auren ya ɗauru illa iyaka ne kawai wani ya ci kuɗin da ba na shi ba amma auren ya dauru wani kuma yake cewa menene hukuncin magani da turare na hayaki a musulunci mutum ya zuba magani a kan garwashin wuta ya turara hayakin a jikinsa to akwai waɗanda za su yi turare su kori aljani akwai watakila ko turare a ce wata cuta ce a jikin aka hatarara hayaki yana kashe wasu kwayoyin cuta na jiki wannan wani abu ne daban watakila a iya samun wata cutar da ce turare hayaki ko da wata itaciya ko abin da yakan ya shiga jikin jikin eh, hanyoyin hanyoyin gashi na jikin mutum yana kashe masa ko ya shiga cikin fatarsa yana kashe wannan cuta cutar wannan babu laifi da an samu wannan ko wani turare ne aka shafa shi a gurin ya taba wannan gurin da yake ciwo za a iya samun sauki kamar da muke shafa man ko mustaleta ko abonike ko waye da muke shafawa ce shi ma wannan turaren yana azkar da aka koyar da mu karanta alkur'ani karanta suratul baqara karanta ayatul kursi karanta almu'awwidatani waɗannan su ne suka zo a cikin nusus na addini cewa suna maganin dukkan wasu shaidanu na aljanu amma ba turare ba ba kuma wani hayaki ba to sai wannan shi kuma yake cewa menene ingancin maganar da ke cewa mutane duk lokacin da sallah mutum zai yi sallah zai yi ta akan lokaci amma kuma yana aikata ayyuka na alfasha cewar hakan na nuna cewar sallarsa ba ta karɓu ba shi menene ingancin wannan magana akwai hadisi wanda yake cewa mallam tanhahu salatuhu anil الفحشاء والمنكر فلا فلا فلا فلا تزله صلاته فلا تزله صلاته الا بعدا duk wanda sallarsa bata hana sa aikata mummunan aiki ko alfasha ba to sallarsa ba abin da za ta kara masa sai nisantar sai nisantar Allah wato sai nesa da Allah wannan hadisi ne amma ba mai kyau ba hadisi ne maudu Allah wata'ala yana cewa inna salata tanha anil fashai wal munkar lalle sallah tana ana alfasha da munkari wato kula da sallah a lokacinta da yin ta yadda ya kamata da yin ta cikin jama'a da kula da haƙoƙinta in mutum ya dimanci wannan to za ta yi masa katanga karfe tsakaninsa da aikata miyagun laifi wannan shine abin da Allah ya faɗa amma bai ce idan mutum yana sallah ba kuma ya yi laifi sallarsa tana kara masa nisa ta a'a sai dai ma ta raba shi da munkari abinda alkur'ani ya nuna za ta raba shi da wannan laifin ne ba za ta nisanta shi daga Allah ba in yana laifi kuma yake sallah a kan lokaci a cikin jama'a yana kula da haƙoƙinta to ka sa ido a kansa wata rana za ka gan shi waɗannan abubuwan duk da yake ya daina shi yasa lokacin da aka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ne yana sata annabi ya ce ku bar shi yana sallah suka ce annabi ce sallarsa za ta hana shi kaga aka ce masa yana sata kaga yana laifi a ce annabi yana sallah aka ce ce to satanhahu salatuhu sallarsa za ta hana shi abin da yake don shi ne abin da nassin alkur'ani yake nuna kaga shi wancan hadisi akasi ya nuna cewa in kana sallah kana laifi kwanta hana ka sai ta kara nisan taka daga Allah shi kuma hadisi da aya alkur'ani abinda suka nuna in kana laifi kana sallah to za ta hana ka wato za zo za ka zo wata rana ka daina wannan laifi to shi kuma ne ke cewa malam eh, bai matsayin waɗanda suke aiki amma kuma idan lokacin sallar ya yi ba sa barin aikin su je su yi sallah har sai sun gama wannan ba daidai ba ne yana da ba daidai ba ne duk sanda mutum yake cikin wani abu lokacin sallah ya yi to komai mahimmancin abin ya kokari ya bar shi ya je ya yi sallah matukar dai barinsa ba za ta cutar da lafiyar wani ko rayuwarsa ba akwai wanda in yana cikin wani abu ya bari dan lokacin sallah ya je lafiyar wani za ta salwanta ko rayuwarsa misali likita yana tiyata aka kirawo sallah in ya saki mara lafiya ya tafi sallah mara lafiya da zai iya mutuwa to zai iya jinkirta wannan sallar ya yi jam'u ta akhir ya bar ta can karshe ya hada ta da ta gaba kamar azahar ya hada ta da al'asar ko magariba ya hada ta da isha'i to ba wanda yake ida irin wani uzurin ba da mai kama da shi haka kawai wani aikinsa ko wata wani kasuwancinsa kasuwancinsa ya hana shi tashi ya je ya sallah wannan laifi yake yi ce rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakat ce mazaje ne waɗanda la tulhihim tijaratun kasuwanci baya shagaltar da su wala bai'un ko ciniki an zikirillahi daga ambatan Allah wa iqamis salati da tsayar da sallah wato ciniki da kasuwanci da hada-hadar su a kasuwa ba za ta hana su lokacin sallah ya yi su je su yi sallah ba wannan shi ne abin da aka san ɗabi'ar mumina idan nudiya lis salati min yawmil jum'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun Allah ce idan aka kira sallah ranar juma'a to ku yi gaggawa zuwa sallah ku bar ciniki wannan shi ya fi alkhairi daga gare ku in kun kasance kun sani wato wannan shine abin da ya dace amma mutum ya ce bari ya gama sannan ya yi sallah wannan ba daidai ba ne to sai wani yake cewa shin malam ko akwai wani hadisi ingantacce daga manzo sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuna mutum ya yi nafila bayan kammala sallar juma'a a nan cikin masallaci annabi sallallahu alaihi wasallama yana yana cewa wanda ya sallaci juma'a ya yi sallah ya yi raka raka'a hudu sallar juma'a falisalli ba da arba'an ah, annabi kuma sallar alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin hadisin abdullahi dan umar na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah a cikin raka'o'in da yake cewa rakatai ne ba'da aljuma'ati fi baitihi yana raka'a biyu bayan juma'a a gidansa saka annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah raka'a biyu a gidansa akwai malaman da suka bambance cewa idan a masallaci ne zai yi yi a hudu idan a gida ne ya yi a biyu to amma wannan ba shi da asali ba shi da wani dalili da yake karfafarsa ya halatta mutum ya yi raka a biyu din a masallaci ya yi raka a hudu a masallaci ya halatta in ya je gida ya yi raka a biyu ko ya yi raka a hudu wato yana da damar ya yi ta a masallaci yana damar ya yi ta a gida ko raka a biyu ko raka a hudu amma ya yi ta a gida ya fi saboda an fi son a yi sallar na fila a gida nabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ij'alu salatakum fil biyuti illa maktuba ko afdalu salatil mar'i fi baitihi illa maktuba ij'alu min salatikum fi biyutikum wa la taj'aluha quburan annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa salatul afdalu salatul mar'i fi baiti illa al-maktuba sallar da tafi kowace falala ko kuma wannan mafi falalar sallar bawa shine yayi ta a cikin gidansa in ba farilla ba farilla ita ce ake so ya tafi masallaci amma nafila an fi so yayi ta a gidansa nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada ku ku sanya gidajenku kamar makabarta ku rika yin sallah a cikin su ana nufin sallar sauraka saboda haka sallar nafila a gida ta tafi akan yin ta a cikin masallaci amma wannan ba yana nufin cewa yinta a masallaci laifi ba ne saboda haka mutumin da ya yi sallar juma'a zai iya sallar raka biyu a masallaci in ya ga dama ya raka a hudu in ya ga dama ya bari sai ya je gida ya yi a biyu ko ya raka a hudu wanda wannan shi ya fi lada tumar Allah ya saka da masu sauraron mu da kallon mu duka duka da wannan muka ka karshen